طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa, ina muku barka da maraicen yau sha biyar ga watan ramadan hijira ta fiyayyen talikai muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da talatin da shidda wadda ta yi daidai da biyu ga watan bakwai na miladiya lisahin nasara hijira ta dubu biyu da goma sha biyar muna wannan masallaci na abu huraira inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma منا cikin سوره ابراهيم عليه السلام كما فسرتا من كان ايه 31 هو ده يوكو ده ايه زامو تاشي ايه 32 بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار to mun san wannan sura insha Allah tana karantar da mutane ganewar wahadaniya ta Ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar istidlali da halittun da ya halitta a farko mun karanta inda Allah ya ce ko kuma manzanni su haga mutanen su cewa a cikin wahadaniya ta ubangiji wato babu shakka afillahi shakkun fa'iris samawati wal ard wannan ne farkon abin to a wannan aya ubangiji subhanahu wataala zai ambata da dalilai guda goma wato na bayyane na fitira salima wadda ke sa mutum ya gane samuwar Allah da abin nan kadaitarsa ga su ce wa anzala minas sama'i ma'an Allahun allazi khalaqa samawati wal ard Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai wannan shi ne na farko an ambaci sammai da ƙasai domin su ne ko idanun ke gani ba ka iya ganin abin da ba su ba duk ganin ka bai kewaye sama bai kewaye ƙasa ba a hita daga waɗannan don haka kowace Allah subhanahu wataala yake ba da misali da su khalaqa samawati wal ard shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai wannan shine na ɗaya wa anzala minas sama'i ma'an sannan ya sabkar da ruwa daga sama ruwa sun hada hada ruwan honho da ruwan riyoji da ruwan tekuna da komai don na Allah ne amma an keɓance sama saboda nan ne ruwa ke zuwa ruwa ba su fitowa da ƙasa galiban su cika tekuna su cika abin nan don haka nan Allah ce wa anzala minas sama daga sama suke hitowa domin ko ruwan rijiyar da na tekuna duk na sama ne wannan shine na biyu wa anzala minas sama'i ma'an wa akharaja bihi min as thamarat sannan ya fitar da ruwan nan min ath-thamarat ko kowane irin nau'in ƴaƴa itace ruwa guda ne suke hitowa su sauko daga sama su hidda tsire a ɗiba ga abin nan teku a ɗiba ga gulabe a ɗiba ga mare da riyoji a yaban ruwa amma kuma ‘ya'yan itace daban-daban wannan mangoro ne wannan dunya wannan kaiwa wannan tsada wannan abin nan taura wannan ga wasa duk ga su kala kala kuma duk da ruwa guda a wannan shi kadai zai nuna maka cewa wanda ke sabkar da ruwan nan ya hidda ɗaya cin nan to lalle shi ɗaya kaɗaita a kaɗaita ga bauta kuma shi ɗaya ya kaɗaita da mallaka dukkan abin da ke cikin samai da ƙarshen. fa akhraja bihi min samara thamarati rizqan lakum wannan don arziki gare ku wasu ƴaƴa ku ci wasu ku ɗiba ku sayas wasu kuma ku yi abu daban wanda ba su ba sannan ruwan nan ba wai kawai itace kawai suke kasuwa ba a dukkan rayuwa gaba ɗai ta dogara ga waɗannan ruwa dabbobi su sha mutane su sha tsuntsaye su sha ƙwari su sha duk wannan daga ubangiji mai rahama sannan kuma ya san adadin ruwan da zai saukas ya san adadin ruwan da za a sha ga yini ya san adadin ruwan da za a sha ga sati ya san na shekara ya san na har abada to in ba Allah ba da wannan hikima yau yanzu nan duk wanda ke masallacin nan ranar za mu yi buɗin bakin mu sha ruwa Allah ya san gwargwadon adadin ruwan da za mu sha ya san ko lita nawa kowane mu zai sha rubuce ki idan za ka sha lita biyar an rubuta ba ka shan lita goma a daga an yakance komi a shekara wanda ke gudanar da wannan abu to ba sai aike ma kokarin gwada ma ga kai kan kana gwada ma cewa lalle Allah maujud ne kuma shi ya kaɗaita a abota mishi wannan zai ƙara ɓata hanyoyin mulhiddai masu ƙoƙarin kullum tabbatar da wuyat waton samuwar ubangiji idan kana karatun littafan mustashiqin waɗanda sun shiga a cikin addini da sunan musulunci amma don su bata shi za ka za su ta ƙoƙari ko shi tabbata ma cewa wannan nizam na kawo wannan halitta da ake ciki ba ta ba wani wanda ya samar da ita ta samu ne haka nan kawai faja'atan don haka da rana da wata da tamrari da mutane da duhar wasu da kowa ya samu ne kawai bai san da ya samu ba sai a ce ya faru ne kawai ko incidents to abinda ya kamata kai mai nazari da shi mu gani a nan irin wannan hikima da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ga rayuka na halittu sawa'an halittun sama ne ko halittun ƙasa ne ko na cikin ruwa ne ko na menene shina yiwuwar wannan tsarin ya faru haka nan ko incidents ba abin da samar da shi yana yiwuwa ya tafi sa ga tsarin tsari wannan tsari mai ban shawa ba wani ƙarfi da ke tafiyar da shi yana yiwuwa ya tafi haka nan ba wani ilimi wanda ya tsara shi bai wa. don haka wanda ke ganin ma babu babu samu Allah wannan haukarsa ba ta da magani ko cikin mahaukata akwai wanda kai yawa magani kai mai rukiya ya ji dama to shi haukarsa ma ba ta da magani domin idan ya ce sai abin da yake tabbatar da ya gan shi zai yarda da shi to jikinsa ma ai zai zai abubuwa da yawa sai ce farfesa guda min ilimin ka iya kana takarda a ce gata na yi digiri na masters na yawa ne wannan shi ke nuna kana da ilimi ina so ka gwada mini ilimin gwada min ilimin in gani zai ciro shi kwakwalwa ce ce magashi to don mu yarda da shi lahiyar jikin safa a ina take Rayuwa sai dake shi da ina take eh? ya san yana da rayuwa kuma sun za ta kare to guda min rayuwar ka yan gani sai in na zuwa shi da an ka ce ba wanda ya san inda rayuwa yake yace ni na sani ina yake yace a kace kai kuma wannan yana ƙara bata waton abin nan masu ilimul kalam duk dai su ne philosophers philosophers akwai na cikin turawa akwai waɗanda a cikin musulmi kuma galiban ma mahi yawan philosophers ɗin da ke cikin musulmi tarbiyyar su ba ta musulunci ba ce sun ka samu daga baya ne Allah yawa wasu arziki suka dawo kamar irin su Imam Ghazali daga baya suka suka da mutanen abin nan har suka suka mutu bisa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Fakhrul Radi Alfa Faradi da Ibn Sina to sai dai ban san Ibn Sina ko ya ya ya tuba eh? akwai Ibn Sina mai cikin masu karatun makarantun nan boko sun komi abin nan hujja da shi Ibn Sina Alfa Rabi da wa kuma Razi shi da Fakhrul Radi sauransu duka to wannan zai kara bata irin su na ganin duk sifofin da Allah sifanta kansa da shi sun yi kokarin wato su su sanya tunani da hankali a cikin su to abin da shahi ubangiji subhanahu wataala ba ka sanya hankali a cikin akwai wata tsohuwa wadda ta ga faharun razi yana tahe mutum ɗari biyu na da shi sai ta ce wane ne wannan aka ce ya wannan faharun razi ne filosofa ne ya har da ce yana da dalilai guda dubu waɗanda ke nuna samuwar Allah ta ce oho ni ban bukata da karatun wannan don me ta ce Allah bai ce afin lahi shakkun fadar samawati wal arzi ba in ka tsaya tunanin wani abu wato kai ma sai ka shakka ubangiji za ka kokarin samu abin da kore shakka to ni ban shakka samu ubangiji subhanahu wataala to waɗannan duk dalilan da Allah ke kawo mana na abin ne asali salim wanda ke nuna ma samuwar Allah da wahdaniyarsa ga uku yanzu mun gani khalqus samawati wal ard inzalal ma min sama ga su sannan da hidda ayan itace rizqan lakum wa sakhkhara lakum al fulka Allah ya kore muku al fulka manya manyan jirage da ke hawan ruwa su yi tafiya kai nazari da kanka kai tunani ka duba ka gani akwai ikon wani mutum wanda ke iya aza jirgin ruwa bisa jirgin ruwa ya sashe ta tafiya don nauyinsa akwai jirgin da ke iya kayan suke cika masallacin nan ko babu da gudu hema da su amma sai ya hau ruwa shi ta gudu bai noce ba don bai noce ba wa hana mai nocewa an sha wanda ya yi titanic an tambaye shi yana ganin wannan jirgin zai noce a ruwa ya ce ko allah bai iya noce wannan jirgin a ruwa wannan kaka da kuke gani ƙarshen sa nocewa yi so ta hedda jiragen nan bisa ruwa daga Allah ne duk nauyinsu da kayan suke ɗauka duka daga Allah ne wasu kara lakum mulfulk litajri fil bahri bi amrihi don ku tahi wato ku abin nan ku da kayan ku ku yi gudu bi amrihi da al'amarin ubangiji da horonsa wato duk jiragen nan su tafi bisa ruwa su yi ta gudu da kayayyaki da wane ne duka duk da horon Allah ne wasakhara lakum anhara sannan kuma ya kore muku al-anhara abin nan gulabe ga gulabe nan ga korambu nan ga riyoji nan ga mare-mare nan duka duk hore ubangiji ne ku ɗibi ruwa ku sha kuma ko waɗannan ruwa da tasu kala iri-iri wake yin wannan in ba Allah ba wasakhara da kuma shamsa wal qamara ya kore muku rana kuma da wata da'ibain suna gudu ko yaushe bisa ga jafi tsara su wato ba wanda ke kaucewa rana tana da inda an ka sanya ta tahiya kuma tana a kansa hako yaushe shi ma wata haka tamrari haka sannan ba mai hita daga falakinsa wanda to an gama jana'izar to Allah gafarta amma yi kuma wurin fa wasu asar ku kuma shamsa wal kamara ya hore muku wata da rana ga suna suna gudu inda an ka aza su waɗannan abubuwa duk wake yansu in ba Allah subhanahu wataala ashe kaga wannan ya nuna maka wahadaniya ta ubangiji ba sai an kama su lalle na hankali ba ba sai an kama wasu surori na hankali ba ba sai an kama wasu misassalai na hankali ba Allah shi ya sanin kansa don abin da ya faɗa maka kansa tabbas haka yake ba hankalin da zai ce a'a ina ganin wannan ai ba haka yake ba in Allah ya sifanta kansa da wata sifa lalle sifan nan yana da ita in ya ce yadullahi lalle akwai yadda nan yana nan hakikatan in ya ce qadamullahi tana nan hakikatan in ya ce iswa Allah tana nan kan ba ya buƙatar wani ka ce ai Allah ba haka zafi ya kamata a ce kana da kaza ba ni ga gani na wannan ya nuna kenan ka yi sanin Allah ka yi Allah sanin kansa ko ba haka ba to dalilin nawa kenan da muka faɗa cikin dalilai guda goma hudu kenan ko to sai wani Um, wasu asar lakum shamsa wal qamara mun karanta wannan wasu asar lakum Layla wan nahar yes abin nan hore muku dare da yini dare ya zo ya wuce rana ta wuce in an yi rana an jima sai ga dare juyin ga kullum shi ke kare rayuwa da sahiya ta waye jima kaɗan rana ta faɗi dare ya to ka dibi wannan hikima ta ubangiji wani bai cimma wani ba duk gudun da dare abin nan rana ke ta wuce dare na bai ta ba cin mata shi ma haka yini ba cin ma dare wace yi wannan tsari in ba Allah ba in ba da zan qadirun alimun hakim ba wace yin wannan da wani tsara su da har da cimma wani sai a samu clash duk aikin da wani mahaluki yayi wata rana za a samu clash gare shi ko ba za a samu ba amma Allah ba a samu duk abubuwan nan da muka faɗa na halittun ubangiji da ya yi don ya jawo hankalin mu da tunanin mu mu gane abin nan wahalar ta ubangiji ba ka samun kalash a cikin ko guda Allah ƙara ganar da mu wa atakum Allah ya ba ku min kulli ma mu duk abin da kun karoke shi wato nan sashin wani abu da kun karoke Allah ya ba ku ko kuma duk abin da kun roka to Allah ya ba ku amma idan na alkhairi ne kamar da mafiyan malamai ke cewa wato addu'a idan san roki Allah subhanahu wata'ala ya baka wani abu to addu'an nan ba za ta tafi gaban za ba Allah zai karba ko dai ya biya ma bukata da ita a nan duniya abinda kan roka ya baka ko kuma ya ajiye ma sakamakon ta har lahira a gama a sama cikin aljanna ko kuma a tunkuɗe ma wani bala'i da ita ko a sauƙaƙe ma wani abu da ita ko a shafe ma wani zunubi da ita kaga ba za a kai hasara mana ya bada wani misali kwanaki birin ba ku wani misali kullum na bada wani misali ne da ganin hikimarsa kamar samrayi ne wanda ke bidar aure kullum addu'arsa Allah ya bani abin da zai yi aure an kaddaro idan abin na akwai kaddara a cikin an rubuta kaddarorin da ake rubuta waɗannan na ba waɗancan cikin lahul mafuzo kamar da malamin da bayani cewa zai faɗi da mashin ko za a ture shi ya kare biyu to sai Allah ya karɓi wannan addu'a ta kuɗin armen amma maimakon a bashi kuɗin arme sai a canza mishi ita ta koma tun kuɗi mai kaddara kada ya kare biyu yanzu da a bashi kuɗin ya yi arme ana kawo amarya ya kare biyu ya kare ga kafa ya kare ga tsara da a tun kuɗi mishi kaddara karya wane ne ya yi mishi wane ne ya fi a tun kuɗe kaddara to za ka duk abin da ka roƙa Allah ya baka zai faɗa cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa insha Allah ta'ala wato yana ba ku duk abin da kun ka roƙe shi Allah ce wa in tu'uddu ni'matan Allah idan kun ka kididdige kun ka ce ku kididdige nemomin Allah to la tuhsuha ba ku lissafce ta nemomin da Allah ya akan ku ku zamana ku ta kidaya su akan kama kai kanka ba ka iya Allah ya baka ji ya baka gani ya baka lafiya cikin jikinka ya baka hankali ya baka meye duk babban ni'ima gaba ɗaya ya baka musulunci ya za ka daga ni'ima da ke cikin musulunci za ka iya don haka ni'imomin Allah ka zama kai ta lissafe su ko waɗannan ni'imomi hissiyai doki biro ka ta ƙidayawa ko yaushe ba ka iya ƙidaye su a wajen ruwa ga ni'imomi nan a wajen abin nan um, abinci ga ni'imomi na iri-iri eh? ga iska na shaƙa wane ne ya fi shi duk waɗannan in ba iska ai shi kenan an mutu domin ban tsammanin akwai mai yan rayuwar minti hudu ba da iska ba bai yiwa haka imomin Allah ba su da iyaka gare mu kuma komai muka roƙa ya ba mu haka 'yan muka tali sai ba mu kididdige su amma Allah ya ce innal insan haƙiƙa shi mutum la zalumun wato mai zalunci ne kafaru mai yawan butulci ko mai yawan kafirci bin ni'imar da an kai masa to zai ga ya butulce mata duk abin da an ka bashi zai ga ba bashi komai ba haka zaka ga wani musulmi ne an bashi musulunci an bashi son annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi wani abu na rabo na qur'ani an bashi sannan wasu abu na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yana biye da sunnar annabi amma saboda kawai ya roki abin duniya bai samu sai ga duk ba a sunai duk ya ga an rage mishi ba mai komi ba don haka ya son a bashi gida irin wanda yake so a bashi mota wanda yake so a samu mata wanda duk gari sai kowa ya <laughs> to waɗannan adub ba su ne ni'imomi ba ba su ne ni'imomi ba duk suna gushewa duk wannan abu mai gushewa ne ashe ni'imar da ke gushewa ba ni'ima ba ce yau da an baka kuɗi komi yawan su za su gushe za ka kai da babu su ba su ma komi in mace ce komi kyawanta wata ran sai ka dibi ta kaga muninta duk mai mata wannan ya so haka za ka sai ka dibi ta kaga muninta so a ashe kaga ba ba abin nan ba ni'imar duniya kullun zai kamata a ce kai ta jiyo idanunka na gare ta ko yaushe a'a ni'ima wadda Allah ma babba duk bace mai musulunci fa idan kana musulmi to hakika dan adam mai yawan salumci ne ga kansa kuma mai yawan butulci don ni'imar da an kai masa zaka shan tana ta jayayya da ita to Allah shiryar da mu to ci gaba وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم تعالى شغبا da abin da sura ke nuna domin ko da ma surata Ibrahim ce alaihi salatu wassalam Allah ya ce ka ambata iskala Ibrahim lokacin da Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji aj'al hadha balad Allah ka sanya wannan gari amina amintacce wani gari ne annabi Ibrahim ya magana shine Makka ya doke ɗansa Isma'il ya kai a wannan wuri yana busasshe ba shuka ba tsire ba ruwa ya aje shi anan kuma aka umarce shi aje shi na kuma tafiya ta ya shi kuma ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala ya aikata haka nan to wannan gari ne shine annabi Ibrahim yawa addu'a yace ka sanya wannan gari amina amintacce ba a cin sa da yaƙi ba a kai masa yaƙi kahirci bai rinjayarsa zalunci bai rinjayarsa bid'a ba ta rinjayarsa ko da ta kunnu kai za ka ga Allah ya ya za ta. wannan tun asalacin kai dai duk mulkin mallakar da turawa sun kai sun ka rabe duniya tsakaninsu da juna ba su rabe wannan wuri ba jin hikimar Allah ce sai Allah sanya wurin ya zan busasshe a zahiri babu abin suke so a nan a zahiri don ba mai ba mai neman ba mai son ya je ci ƙasa ba ruwa a cikin wannan ƙasar ba shuka ba itace ba komai sannan ba a gane a tono man fetur ba sai daga baya suka gane a ce duk arzikin duniya rabin sa yana nan wurin duk arzikin duniya rabin sa duk duwatsun da kuke gani manya mai na ƙasar hijaz karkashin su akwai zinari da lu'ulu'u wanda ya su girma a ƙasa daga baya aka gane wannan an yi tunanin ma saboda su a karya man mai fetur a duniya a komo ga wani abin na a samu wata hanya da za a kama tuka motoci da jirage ba ta hanyar hetur da diesel ba aka ce to a yi unhwani da hasken rana sai haka ranar da ke wannan wurin ta kowace rana duniya kuma kai shi da iya tuka abubuwa to ga ko waɗannan abin nan Allah ya sanya wannan gari amintacci yau in bid'a ta kunno kai za ka ga a ca duniya sai ta mutu ga shi a nan akwai akwai shi a hanyar. amma ba ƙarfi amma ma alhamdulillah Allah ya taimake mu a wannan gari namu ko ba haka ba eh. shi a ta kunno kai nan amma haka Allah ya wargaza ta sai dai su koma ƙauyuka da raɗin gewaye suna suna ƙarairayi abin amma dai cikin gari a kuma wannan taimako ne na Allah don wanda sun ka kunno kai a cikin gari ni a cikin gari ki tsumbul eh tsumbulbul na san wani shi'a ta taso to wallahi taimakon Allah na kawai ya karya ta saboda ni na sani a masallacin Bello ina karanta su a masallacin Bello ina zaune muna karatu ake zagin Aisha da Abubakar da Umar a cikin masallacin Bello kuma duk hanyar da ake bi mun yi ta kokari mu bi mu hana amma mun hakasa mun hakasa a nan lokaci amma da Allah ya zo da taimakon sa ga shikenan yau ko an ce dan shi'a shiga masallacin Bello bai shiga ko an ce shiga masallacin shehu bai shiga ko an ce shiga gidadawa kai wa'azi bai shiga bai shiga wannan taimakon Allah ne subhanahu wataala to wurare da yawa Allah na amintar da mutane tsoro amma da sharadi ku kuma to ku bi abin da Allah ya ce ku bi tafarkin Allah ku riki sunna an sallallahu alaihi wasallam gurgudon iyawarku gurgudon karhin ku ba aza muku abin da ya karhin ku ba to Ibrahim ya wa Makka addu'a akwai wani malami a wannan ƙasa babba ne ya rasu Allah shi masa rahama yakan zo a Sokoto ziyara shekara shekara duk idan ya zo a shiyin muke sauka to mukan zo a wannan lokaci mu kai masa ziyara wata rana mun zo wajensa ya ne muna nasiha sai daga Kano yake zuwa sai ce muna aiku kun ji daɗin ku ku ta gode ma Allah saboda sakkwato wadda kasan jirgin annabi nuhu haka take a wannan lokaci sai muka yi ta jin daɗi mu kuma sai ce saboda shehu ya muku addu'a hatta da karmamin da ke cikin sakkwato to ba su shiga wata lahira to haka dai daga baya sai na gane abin tatsuniya ce amma daga farko sai ya ta jin daɗi na murna so kaga samun amincin ubangiji ya dogara ne ga biyar Allah subhanahu wataala duk amincin da aka baka yan ka kauce to Allah na iya kama ka kuma ya sallade makiyin makiyanka akan akan ka wannan shine ya faru ga abin da ya same mu na jihadin dan hodiyo ai sarki musulmi bello a cikin littafin sa azzikra ya faɗi ya ce wucewa wucewa dan hodiyo kadan da zaluncin da ya hana da abubuwan da hana sai suka dawo bello ya ce kai ya kai hujja hatta da sallar jam'i mutane sun bari a masallatai sai ka iske kai da awaki na kwana a ciki wasu kaɗan sai tura suka zo suka amshi daulat ko ba haka ba amma haka dai da yake abin da ikhlasi an gina shi a yanzu akwai akwai alamun ga yana don haka nan ku yi aiki mai kyawu Allah zai taimake ku kuma ko ba wai wannan a gari ba ko ɗaiɗaikun mu ɗaiɗaikun mu nan kowane mai kyautata niyyar sa ya aiki mai kyawu ya tsaya ga addini to Allah zai dauki nauyin bayan su ko da ya mutu kada shi bakin cikin wa in mutu ƴaƴana a'a Allah zai dauke su insha Allah ta'ala to Allah ka sanya wannan gari amintacce inji Ibrahim wajnumni Allah ka nisantar da ni wa bane da ƴaƴana anna abudal asnam bauta magumaka wannan addu'a ce wadda abbabba Ibrahim yayi yana roƙon Allah ya nisantar da shi da ƴaƴansa daga shirk hada Allah da wani domin shine bauta magumaka gumki duk abin da an ka bauta muku ma bayan Allah in dai ba Allah ba to gumki ne sawa'an na ice ne an sassaka na dutsi ne mala'iki ne ba annabe ne waliyi ne ko miye in dai an ka bauta muku ma ba Allah to gumki ne ba wai sai an sassaka wannan shine abin nan ai kuskuren fahimtar mafi yawan mutane su tsammanin su shirki ba shiga kawai sai an sassaka gumki an aje da sahi a zo a masa juda ko a shahe shi a shafa wannan ba wannan shine shirki amma idan ka zo wajen kabari ka yi sujuda ko ka dauko ga rawa duk su ba shirki bane tawassuli ne to wannan kuskure ne duk abin da ake kuma ake bauta maka ma bayan Allah to shine gumki Allah ya tsare guda da bauta ma gumaka rabbi ya ubangiji ji ibrahim innahunna haqiqa su gumakan nan adalan kafiran minan nas sun adda yawa da yawa daga cikin mutane wato ma'ana sun zan sababin bacewa da yawa daga cikin mutane wasu waɗanda ake bauta ma idan kai nazari za ga duk bayan Allah ne kamar annabi Isa alaihi salam kamar mala'iku kamar sauran waliyai bayan Allah waɗannan duk bayan Allah ne ba ɗayansu wanda ya kira ce zo ka bauta mini zo ka bi ni ashe ba su sun ka ɓadda mutanen ba a su sun zan tsakani wato sun zan sababi ne wasu kawai sun haka ya kamata su bauta ma waɗannan mutane ko kuma wani ya ga ya kamata kawai shi bai iya roƙon Allah ko bai iya zuwa inda Allah ya yi kaɗan sai ya ga ta hannun wani wannan kuma ya tabbata a cikin hadisi a cikin bukhari da garwa abdullahi ibn abbas eh, radiyallahu anhuma cewa tsakanin adam zuwa nuh wannan hagen karni goma kuma da abin nan adam ya ji ya bar mutane bisa ga addini wanda yake mai kyawu amma da nuhu ya ko da nuhu ya zo to tauhidin da aka bar mutane akan sa ya gurbata an fara bauta ma gumaka kuma yadda bauta gumaka ta faru mutane ne bayan Allah mutane ne bayan Allah guda biyar sun yi wa addini hidima sun taimaki addini sun yada shi duk suka mutu in wannan ya mutu wannan shekara kila ba shekara biyu wannan ya mutu ko uku wannan ya mutu da suka kare ba su sai shaidan ya cusa ma waɗannan mutane lokacin su cewa bai kamata waɗannan manyan manyan walle da sun ka mutu a manta da su ba ya kamata mu yi abin da za mu tuna da su don haka nan shekara duk mu taru mu yi tunawa da maulidinsu sai a taru shekara duk sai ana tuna da haihuwan mallan wani haihuwar ya busa haihuwar ya kuka nasara sai a ta faɗin alheri ne ai mallan ya kuka malami ne na Allah ya yi kaza ya yi kaza mallan nasar malami fa waɗannan suka ka ga wannan bid'a da dan dama dama ko ba haka ba da sun ka shude ƴaƴan suka zo sai ce to ai abinda da ƴaƴanku suka yi ko ku suka yi kamata ku dan kara domin su sun san amma ƴaƴanku ba su san wadancan ba to me za mu yi ku yi hoto mana sai an ka sassaƙa hoton ya ƙoƙa da ke an ka aji a ce kun ga wannan hoto daidai yake da wadda abin nan yake Ɗan lokaci kaɗan waɗannan suka wuce wasu suka zo sai shi ya ce musu ai uwayenku da kakanninku ba su roƙon Allah kai tsaye sai sun bi ta hannun waɗannan gumaka daga sai mutum ce Allah don ya ƙoƙa da nasara kai min abu kaza kaɗan kaɗan sai aka bauta musu to wannan ita ce hanya ta bautar gumaka wato abin da ake kira kenan takadisul ashkhas don da kaga an bauta ma wani to sai ana sai ana ganin girman sa ba a bauta ma wanda ba a ganin girman sa wani waliyi ne ina ganin girman sa da darajar sa zaka zan girmama shi zan karrama shi duk abin da na girma zan yi mishi sai shaitan ya shigo sai ya cire ka daga wannan hanya sai Allah ka ga wata hanya ta daban kafin hanya jima an kawo bauta ma gumaka an kama tuntubi ana kiran wani an kama roƙo gama ka don wani kai mini wane ne sai a gewaye kabari wannan ita ce hanya to don haka ibrahim alaihi salam anan ya ce gumaka abin da ake bauta ma sun ɓadda da yawa daga cikin mutane zaka shi ya yi roƙon Allah ya tsare shi daga bauta ma gumaka da shi da yayansa mu ma Allah muna roƙonka ka tsare mu daga bauta ma duk wani wanda ba kai ba da mu da ƴaƴan da sauran jama'ar musulmi duka Ibrahimu ya ce faman tabi um, duk wanda ya bi ni ya ubangiji fa innahu minni na tare da ni wato wanda ya bi hanya ta ya bi abin da ke karantarsuwa to yana tare da ni wanda bi hanyar wa hanyar Ibrahim alaihi salam kuma wannan ita ce hanyar dukkan annabawa ba ka iya biyar manzo ko annabi sai ka bi hanyar da Allah ta akanka don haka akwai ɗan rikicin da ke samun mutane ko yoshi a nan sai ko yoshi a ma wa'azin cewa idan kana son manzo sallallahu alaihi wasallam za ka shiga aljanna da kowane irin zunubi ka tafi lahira in dai kana son sa to wannan kalma ce ta gaskiya wadda ake nufin ƙarya da ita domin mujarrajin so na zuciya kurum baya isa mujarrajin so na zuciya to in dai ga abin nan baya isa ya tsayar da kai a lahira don kana son annabi so ɗai na al'ada na ɗabi'a to ba ya tsayar da kai abin na shiga wuta kuma ba ya sanya ka aljanna son nan sai ya gamu da mi al'ittiba biya biya sallallahu alaihi wasallam kai sallah da annabi yayi kai azumi da annabi yayi salatin ko da annabi yayi istighfar yadda annabi yayi wankan janaba yadda annabi yayi magana kai da yayi aikin kai komai na kai da annabi yayi to sannan ka nuna kana son sa kamar wanda alƙali iyal ya faɗa a cikin ashifa cewa duk wanda yace yana son annabi amma bai biya sunnar sai to makarici ne in ji alƙali iyal makarici ne in kaga in kaga musulmatul kazzab kace gashi na zamanin nan gashi mujarrajin son annabi kawai ba ce a hababu su rasulullah mu muna son manzo Allah ba kana shikenan kawai abin da ma kai kai kai ta kuwa kasuwa kana rawa kana kiji wai kai musu annabi ne haka abubakar ya son annabi haka umar ya son annabi haka usman haka sahabban annabi suka yi haka aisha matar annabi ta kowa son annabi haka ta yi son sa da rawa da kiɗi kaga ta yi tabi ta yi rawa to balle namiji cikin kasuwa yana tafi yana rawa nan a masallaci wata rana na uku ana har na suna wannan waƙa wani dattijo yanzu mutane sun yi abin nan sahu ana jira abin nan liman ya zo da rikoda rikoda a wannan ya sa kasar na zikiri ya aje shi gaba gare shi kuma ya kabarta sallah <laughs> na masallaci na uku ana kallonsa sa ya zauna sai wani ce mai ban Allah ya kamata ka kashe sai ko cikinsa kawai kai mankin zikiri ne ba haka son zikiri ba haka za ba haka za to Allah hankali na wannan a masallaci so kaga bin nan sai a haukata ka ka zan mahaukaci kai kana ganin kana son annabi alhali da kai da annabi abin da kai kira farar layin eh, hannun riga yana gabas kai ma baka yaba kayan asahi don haka san annabi sai da biya don haka ibrahim ya ce nan da shi da duk wanda ya bi shi wa man asani wanda ya saba min ya kibiyata fa innaka ghafurur rahim Allah mai gafara hake mai jin ka gafarta mishi wannan kai saba ba ni saba ba mun gane wannan don haka hadisi na bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake sahabbai sun ka ce wa zai kiya manzon Allah akwai wanda zai kiya aljanna yace duk wanda ya min da'a ya shiga yana cikin aljanna wa man asa wa man asani faqad aba wanda ya saba min yaki da gangan haka idan kana son aljanna hanyar ta da kuma dan hudu ya fada yace abishiriwa abu ne ta da wuya amma sai ga wanda Allah ya ba menene ita al-ittiba bi annabi sallallahu alaihi wasallam kur kai biya kai yadda zaka bi annabi sannan ka yarda dukkan rayuwarka za ta gudana kamar yadda annabi ya tsara idan wani ce ma ga salati ka yi ya gwada maka inda manzo Allah ce ayi in yace ce a'a ai waliyi ne ya muhalki to shi ta ba da barmai muhalki ne barmai shi muhalkinsa amma ya gwada maka inda annabi ya ce shi ke ya zan addini idan wani ce ma ga wata istihara gwada mai yadda annabi ya ce ayi a ai ba ba ta hadis sai bace to ta mece a wani wali bawan Allah ya shekara arba'in cikin rami to bar mai abi ne don ba mai shekara arba'in cikin rami kai in ba maciji na ba ko ya shekara arba'in cikin rami sannan ka ba shi wannan salati to yana magana salati yake mutum don haka manzo Allah ce duk wanda yawa Allah da'a wanda manzo Allah da'a shiga aljanna wanda ya ko bai son aljanna to wanda ya kike na don Allah jama'a me yayi wayar wannan menene wahalar wannan in dai ba don Allah ce yana shiryar da wanda ya so ba ya fatar da wanda ya so ai wannan ba rikici a cikin sa da ni da kai mun yarda cewa Allah guda muke bauta ma manzo guda gare mu ya kawo mana littafin Muhammad mun yarda wannan ko ba haka ba addinin nan ba nawa bane ba naka bane ba na ubana bane ba na ubanka bane to ni da samu hada inda na ubana ne yace ai ni ne a abina ko ba haka ba to wani ubana bane kai ma ba na ubanka bane to me mu yi me sa mu ya fada hujja kawai don haka hujja ita ce takobin ahlus sunna in dai ahlus sunna ne to takobin sa hujja amma dan bid'a kam to shi bai da bai da takobi magana kaɗan sai zage-zage sai faɗa Allah ka shirya da mu to rabbana gaba ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to ibrahim ya ci gaba ya ce rabbana ya ubangiji inni askantu min zurriyati ya allah ni na zamna da wani sashe na zuri'a ta bi wajin a wani rahi da ghairi zizar mara abin nan shuka inda babu shuka wato ba ruwa ba shuka shine nan a makka inda bai takal muharram a wurin ɗakin ka mai daraja mai girma na aje su a nan ya ubangiji wannan kusan yadda ibrahim ya aje isma'ila a nan da shi da innasa hajar kuma ya tafi bar su a nan ya aje su ya juya har ta kira shi ta ce a nan za ka bar mu ya ce Allah ya umarce ni aje ku a to shi kenan tun da Allah umarce ka aje mu a nan Allah ba zai walakanta mu kuma ya tafi ta yi ya bar su a wannan wurin kuma kun san yadda abin nan ta yi bidan ruwa ko ta hau dutsen safa ta gangaro ta hau abin nan marwa har abin nan ta ga ruwa na bulbula na ga ƙarƙashin kawafin ɗansa ɗaya da jaririnta shi ne isma'il to a wannan ba komi sai wannan ruwan da ya fara hitowa su take ci su ne abincinta su ne abincinta sai na sai abin nan wannan ba wani abinci a wannan lokacin don haka wasu malamai ke cewa ana iya rayuwa da ruwan zanzan kuma kana iya rayuwa idan kana shan su suna matsayin abinci wato rabbana ya ubangiji na aje zuri'ata a nan yuqimu salata da su da sallah faj'al ya Allah ka sanya abidatan minan nas wato zukata daga cikin mutane ya hawi ilaihim suna karkata zuwa gare shi ta hawi ilaihim suna karkata zuwa gare su warzuquhum ya Allah ka azrata su min samarat daga ayata ce da yawa La'allahu ko cewa su yashkurun za su gode ma ni'imarka wannan addu'a ce wadda Ibrahim ya babba kaga cewa li qimu as-salata ya aje sunan don tsaye da sallah akwai inda ake tsaye da sallah kamar makka duk wanda ke son ya sallah sai ta isa to ta makka ba su da wani aiki sai sallah aje ma duk kamar wannan ya ce kai garin gaje mun san kamar makka ne miki a duk kullun sallah ajima ajima to haka ne ka sai kai tai yanzu har dai azumi yanzu kai ta tahajjud mai mai yawa kai ta salloli ga sunan to kuma kaga wannan addu'a Allah karba kuma an tsaye da sallah ai ta cikin lokaci domin shine tsaye da sallah ba wayan sallah ba tsaye da sallah tsaye da sallah daban yin sallah daban tsaye da sallah kai ta cikin lokacin da an ka ce kai sannan ka tsaye da ake yanta yin sallah kuma kai da kaga dama sawa'an ta ko ta yi ba don haka nan ba makka ɗaya ba har anan sokoto to kai zan mai tsaye da sallah ka san abin da sallah ba ya tsaruwa sai da ita tun daga tabbatar tsarki tun daga karatu na na sallah fatiha da sura kafin da ake yi yadda ake ruku yadda ya annabi ruku ya yi sujuda duk wannan shine tsaye da sallah amma ba kai kamar da kake so ba kamar kotun kurciya to ba a sallah haka akwai wani masallaci ga abin nan na tarawih idan ana yi wani ke gaya mini ce hakura ke tashi saboda sauri <laughs> hakura ya saboda to kaga ina magana tsaye da sallah anan sun da sun da sallah kuma kuma kun sani nan a ce ai wannan akwai masallacin eh, eh inda ake shafshaf to duk wanda ya sallah shafshaf babu ta kada kai sallah shafshaf ai harka duniya ce a baka ta shafshaf don ka ce ga Allah ka samu na yarori na in ka dade za a baka dubu dubu sai in kai za a baka kana tsarin shafshaf eh, naira biyar biyar haka saya don haka in haka duniya sai ka zaɓi wanda ya fi amma ga addini ka sassance hmm? akwai wani masallaci na eh, bin na wajen shiyar ku idan eh, aka yi sallah sai mai masallacin ya to sayar ba kuɗi naira ɗari biyar biyar naira dubu ya yi haka nan so guda ya so biyu ko da ya dawo sai masallaci <laughs> to na gamu da wani zai na ce malam na kai ce zana masallacin da ni ce na yake na ce. kaga tun da sa ana samun wani abu ya ce zai ce eh, sallah ko ba haka ba don haka tsaya kai sallah yadda an kace kai ta eh ba magana shaf shaf ga sallah Allah shiryar da mu wato ka azurta su da kuma minas samarat daga abin ƴaƴan itace la Allahum ko cewa su yashkurun za su gode ma Allah wato za su yi godiya bisa ga abin da muka ba su ni'ima to Allah ce mace mu ma musan masu godiya rabbana innaka rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis samaa alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri isma'ila wa ishaq rabbi la sami'ud du'a to Ibrahim ya ci gaba ya ce rabbana ya ubangiji innaka cewa hakika kai ta'lamu ma tukhfi ma nukhfi wa ma kai ubangiji kana sanin abinda muke abin nan boyewa a cikin zukatanmu da abinda muke bayyana duka ubangiji ka sani wato abinda mun ka boye a cikin zukatanmu na alkhairi na ko ban alkhairi bane ko mene ne ka sani wa ma yakhfa ala allahi min shay'in haƙiƙa ba wani abu da ke boyuwa a cikin abin nan ga Allah ko wanda yana abu ko komai zama sa dan karami fil ardi his samai a cikin ƙasa yake ko a cikin sammai duka ubangiji ya san shi wato duk abin da muka yi a cikin na bayyane ko na boye a cikin zukatan mu ne ko ga sarari ne ko min Allah ya sani don haka in kayan abin kwarai Allah ya sani in kayan niyya mai kyau Allah ya sani in kayan aiki na kwarai Allah ya sani in kayan mummuna Allah ya sani kuma an rubuce kuma za a yi masa kamako da shi ranar alkiyama ibrahim ya ci gaba ya ce alhamdulillah sannan gode ma Allah Allah yana ya godiya gare ka yana ya godiya ga Allah allazi wa habali wanda ya bani kyauta Allah ki bari bisa ga tsufa Isma'il ya bani Isma'il wa Ishaq da Ishaq inna rabbi hakika ubangiji na la sami'u du'a mai jin addu'a ne wato ya roki da kuma Allah ya bashi bayan ya tsufa bai haihu ba riwayoyi da yawa na cewa shekara 90 wasu da cewa 120 sannan ya samu haihuwar Isma'il wasu na cewa da tis'in ya haihi isma'il ya haihi wannan ishaq tsakanin su akwai shekara goma sha biyu kaga inda tis'in ne ya haihi ishaq kusan shekara ɗari da da wani abu to waɗannan dai dole abin da rawayoyi ne ya dai haihe su bisa ga tsuha tsuha kuma ya koda shekara sittin aika tsuha domin koda shekara mutum sittin ya sannan ya haihu ya haihu tsuha haihuwa mai amfani haihuwa da a taɓurciya shekara ashirin zuwa talatin ka samu 'ya'ya kafin ka tsufa su ma su taimake ka in ka mutu su maka addu'a to inna rabbi hakika ubangiji na la sami addu'a mai kar mai jin addu'a ne ko yin addu'a zai karba don haka nan ku doge ku ta addu'a kuma mu mun ga amfanin addu'a a wannan kasar mu mun ga amfanin addu'a a wannan kasar domin ba don amfanin addu'a da musulmi suka doge ba to da musibar da ta same mu ta boko haram da kashin mutane da an kai da yanzu bai gushe ba amma kaga kowa ya koma ga Allah da mumini da fasiki da fajiri da azalimi hatta da kafiri ya kuma yana addu'a Allah ka tunkuɗe mun wannan musiba kuma ga tunkuɗe ko bai tunkuɗe ba alhamdulillah don haka nan yanzu mu ci gaba da addu'a ni'imar nan da ya bamu to kada mu yi butulci kada mu yi butulci mu yi ta addu'a Allah ya taimake su su shugabanni kuma ba su damar kwatanta adalci sannan mu kuma Allah ba mu damar haɗe faɗanmu da ya musu addu'a domin wani gani yake yi shi abin da gwamnati a samu juyi to ya samu ya samu wadata da duk bai samu ba to zai kama addu'a Allah ka wasu wannan wannan kuskure ne idan ka ce kai maslaha kanka za ka jibi to ka tabbatar da kai ba mutum kake ba ba mutumin kirki kake ba musulmi na kware kullun zai dibi maslaha ta al'umma kafin tashi amma idan kai za zaka dibin ka kurum to kai kana da sauran gyara me ya umarnin ka samu wadata da kuɗi al'umma su halaka me ya umarnin ka. me ya umarnin ka tara dukiya asibitoci bayan Allah na mutuwa ba magani don Allah nasarar me ka samu me ya umarnin ka tara kuɗi ba hanyoyin mota mutane na mutuwa bisa titi me ya umarnin ka. me ya umarnin ka tara dukiya babu ruwan sha ga al'umma don kayan bohol gidanka me me to in ka so waye gari kai ma bohol ɗinka ya fake fa sai ka yi don haka al'umma maslaha ta al'umma ita kamata mu diba ta kun ka maslaha kan Allah ce make mu to ci gaba ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب to Ibrahim ya ci gaba ya ce rabbi ya ubangiji ajalle ka sanya ni muqima salati mai da duk wanda mutum ya kai ga ɗaukaka da girma in bai sallah aikin banza ne ba ba inda mutum zai kai ga wani martaba ta waliyantaka sallah ta faɗi gare shi babu wannan wannan ba wai almara ba ce ni ina da abokin da yanzu haka yana nan bai azumi bai sallah ni na san shi kuma shi ya san na san shi bai azumi bai sallah wai shi shi kenan shi ya kai eh, abin ya kai ya kusan kai gaus ya yi wusuli ya yi wusuli ya kai yanzu dan hakika kenan wannan aqida ce tabbatatta rubutatta in kana so ka karanta karanta littafin su ga sun za ka gani kada ma ka je nesa ɗauki diwani na Sheikh Ibrahim Inyas ka karanta za ga wannan sosai a cikinta abin da mutane suka faɗa a Kano ba wai shi ya rubuta abin sa ne ya rubuta yana nan cikin diwanin sa waƙoƙin su karanta duk zuwa nan rubuci so ba inda mutum zai kai ya ce sallah ta faɗi gare shi ga Ibrahim yana cewa Allah ka sanya ni cikin mahatsai da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam hayyabar bar duniya yana cikin rashin lahiya bai bar sallah ba an ɗauko shi ƙawafinsa na jan layi ga ƙasa a kai shi sallah to ina wani ƙato kawai da ke sallah ta faɗi gare shi hmm? umar al-khattab Allah ta'ala an an soke shi da yuka a zuciyarsa idan ya dafa sai jini ya tsargi amma haka ne ya sallah ya ce a tada shi shi sallah don ba rabo ga wanda ba ya sallah a cikin wannan raunin haka ne ya sallah duk wanda bai sallah to ba musulmi ba ne kuma baya da rabo duniya da lahira haka nan koyo shi duk kada ka bari wani abu ya shigar da kai daga sallah in mutum ake yi ka je an kira ka ce to mu tsaya nan a je a yi sallah ya ka ce ma fanatic eh na da fanatic ne kai sallah ai ba wanda ba fanatic ba duniya ba wani mutum wanda ba fanatic ba ko dai ka zama fanatic na addini ko ka zan na duniya ko na al'ada ko na siyasa ko na constitution amma kai ko na sana'a don yanzu idan akwai mai sana'a nan bakin ga anguwarku ka zo kawai ka ɗari sana'a sai ka wuce ba ka ba shi kuɗi ba ka ce mai ƙala ba gobe ka koma ka ɗauka ƙyale ka ji ka koma zai ƙyale ka zai ya faɗa ai ya zan fanatik don ya tsare abin gansa ya tsare dukiyarsa don haka duk wanda ba fanatik ba ga musulunci ba musulmin kwarai ba ne dole sai ka zan fanatic abinda a fanatic ka zan ɗan gani ka shine ga addininka da araba ka da shi goma ka mutu to me ya laihinka wani ga demokuraɗiyya haka yake da ka raba shi da ita goma ya mutu to ka je ka yi ta kare demokuraɗiyya haka mutu wani ga ƙwallo fanatik ne ko ba haka ba a to na karanta abin nan a ƙasar misirau. misira wannan misira wani yana kallon kwallo a hawa na ko na hudu haka ci kulab ɗinsu ya saboda bakin ciki ya tuma ya faɗo ya mutu to wannan fara take wannan kuma shi ha gaba ture shi bai laifi ba ha gaba ture shi bai laifi ba ya shahada saboda ba ga don dan bai ta abin da addini ba ga wannan mata da ta kashe mijinta a Kano da abokansa aka kai ta kotu lauyoyi abin sun ka ɗauko mata lauya kusan arba'in da wani su kare ta wai ita tana da gaskiya ta kare kanta ne wai amma shi mijin da mutum goma da aka kashe su ba su da yanci ko ba gane ba saboda abin yana da alaka da addini don haka tsaye da sallah ita ce shine musulunci kada ka zo cikin alba tsaye da sallah kuma ba wai ka tsaye da sallah kan kaɗai ba iyalinka su ma ka tabbatar tsaye da sallah matanka ƴaƴanka kuna tarbiyya a nan ƙasar nan wadda ba mai kyau ba wato sai a ga mahiyar mutane ba su wa ƴaƴansu tarbiyya su san sallar su san don wa ake sallar kuma wa ake wa sallar iyaka ga uba ce ma yaro kai je kai sallah wannan tsawa ba ta ce san ko ya san wanda ake wa sallar don haka baya tunanin sallar sai ya ƙirƙe ka tafi sai ka kubuta shi na arola don ka gani yana yi sai zai fi sallar in ka ramsalaci sai ya bi ka amma da baka nan bai jin bai sallar so ka karantar da yaronka ya san abin da a sallah ya san yadda ake sallah ya san wanda ake wa sallah in kana nan ya yi sallah in ka mutu ya yi sallah wannan shine amfanin ɗa karantar da shi in ka tsufa in Allah baka na kware ya taimake ka in ko baka da sa'a ba daga mata ta sai kannanta fakat in ka mutu shi ma addu'a Allah ya taimake mu to ibrahim ya ce ka sanya daga cikin masu da sallah wa min zurriyati da zuri'ata ne ya ce min da wasu domin wasu duwa da an kai sai sun karkace sun fita rabbana ya ubangiji wa taqabbal ka karbi du'ai addu'a ta wannan da roƙa ne rokan ma makka ne rokan ma zuri'ata Allah ka karba rabbana hmm? rabbana ya ubangiji afirli ka gafarta min wa li walidayya da uwayena nan malamai sun ce ya shafi wayansa a nan gabanin bayyana gare shi su ba musulmi ba ne gabanin Allah ya hana mishi kada ya roƙi duk wanda kada ya abin nan wanda ba musulmi ba addu'a wato ka gafarta min da uwayena wani da mumini dukkan muminai muminai tun na zamanin sa har zuwa yau har tashin alkiyama duk wanda an mumini yana cikin addu'ar Ibrahim alaihi salam yau mai yakumul hisab ranar da za a tsaye da hisabi to na ganin akwai lokaci ko mu kwana anan mu kwana a nan da wannan wata gaba ta sabuwa to minti bakwai ma na sai wani abu ah, eh, a ban iya karanta tambayoyi wannan al'ada ta sai ka bada tambayoyi ah, ko ba ka nan malam jabir ka baya suwa to yanzu yanzu ina nan karanta ma zai ta hewa ya garan gwamma karatu da tambaya ko mu nan eh. ah, to alhamdulillah Allah ya saka Allah ya sa da azahar din nan ta yau kuma ba shakka mutuwarsa babban wa'azi ce gare mu babban wa'azi ce ga duk wanda yake da masaniya da shi domin lafiya lawa ka kwana da shi lafiya lawa ka tashi da shi kuma da azumin sa gabaki goshin azahar ya zo ya kwanta da su suka ga an kira azahar su suka zo a tashe shi to dan ne aka lura cewa lalle ya riga ya tafi muna roƙo Allah ya sa azumin da ya wuce da shi ya yi budin bakinsa cikin aljanna akwai tambayoyi da muka kwana da su an karanta wasu kila ba da alfasu wani ce assalamu alaikum malam mutum ne ya zo sallar isha'i sai ya samu raka a ɗaya? to ya zai idar da sallar ah, malamai na da mazhaba biyu dangane da cikin sallah amma zan faɗi abin da shi muka muke akan sa wato shi muka rinjayar shine cewa duk raka'ar da ka isko ita ce ta farko a gare ka saboda hadisin idza ataytum as-salata fa'tuha wa antum wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adraktum sallu, wa ma fatakum fa'timu aw tadra wa ma takum wa ma fatakum faqdu amma duk ma'anar su daya ce cewa cika sallah ake saka idan ka isko raka a kirga ta ta daya idan biyu ka isko ka yi ta daya da ta biyu duk abin da za ka yi ciko ne za ka yi ina fata wannan bayani da fili yake yawwa malam game da zumunci da kai magana to malam ina da yan uwa bauchi kano maiduguri jos da kuma niger ko niger kuma ba ni da kuɗin zuwa to malam me hukunci nan a lokacin da baka da halin da za ka yi zumunci na ka tafi da kanka kana yi zumunci na sako kana yi zumunci na aike kana yi zumunci na wasiƙa kana yi zumunci na waya ko ba haka ba a yau wannan zamanin ba mu da hujjar mu ce ba mu yin zumunci saboda da wanda a da wanda a goci da jins da ka faɗa duk kusan tare ake domin wannan wannan rasuwar da aka yi kafin na ji ta mutanen zamfara sun ji a sun kama hanya ga cikin gari to kaga yau baka da hujjar ka ce baka yin zumunci amma idan ka samu iko ka kai kafanka wannan babu shakka ya fi lada kuma a lokacin da kake tafiya lokacin da kake dawa kana cikin ramin Allah da addu'ar mala'iku mala yana tambaya gani da magana da kai ta lokacin fir'auna shin mazan da ake yanka me ake nufi da yankansu daman shi yana yanki maza ne ‘ya'ya maza da ake haifawa jinjirai saboda an ce masa za a haifi wanda zai zama dalilin gushewar mulkinsa to zato yake yana iya rinja ya kaddara ubangiji sai Allah ya ce to duka gama yanke yankin ka kai ne za ka yi renonsa za ka zagayo da shi ya faɗo gidan fir'auna kuma a gidan fir'auna ya tashi don haka da kuɗin fir'auna aka yi fa da aka ce da shi malam don Allah ina so a min bayani akan karatun lauya domin na ji wasu na cewa wai haramun ne law yana nufin tsarin shari'a tsarin gudanar da dokoki ƙarshen da bai mace sannan kuma yadda da constitution da yin aiki da shi wai kafirci ne don Allah malamin ne da su magana kowace rayuwa tana da tsari tsarin da ba shi da constitution ɗinsu da ƙasan musulmi da wadda ba ta musulmi kowa yana constitution idan ana maganar constitution a tarihance dan adam bai san constitution na zaman ƙasa ba sai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta sirar ta ibnu hisham lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da madina kabilu biyu na larabawa da kabilu uku na yahudu kabila nan kenan biyu sun bi shi uku fa sai duk ya tara su ya yi mitin da su ya rubuta musu constitution ya ce wannan shi ne tsarin zamantakewa mu a madina madina ta mu ce mu duka kwakkawo hari da mu yake kwacce ya taɓa waɗannan waɗannan za su fito kwacce ya taɓa waɗancan waɗannan za su fito kun gane amma muhammadu rasulullah shi an mai gida a madina shi a jagora to kenan constitution na nufin tsarin tafiyar da rayuwa to ko ta tana constitution haka a iya nan sani constitution ɗin najeriya kayan ci guda cikin shi ce wadda aka yi duk wata doka da ba wannan ba to wannan tana sama da ita wannan ƙarya ce ko duk mai da ita duk dokar da ba constitution ba to tana ƙasa da constitution ƙarya ne ƙur'ani na sama da constitution kamata ya zan da hasken ƙur'ani ma aka constitution to amma dai hakan ta kasance ba amma wannan bai nuna cewa za mu zauna ƙasa babu tsari ba yanzu misali a cikin constitution akwai yadda za a yadda za a mulki kasan nan jiha nawa gare mu gwamnoni ya za a nada su local government nawa gare mu ya za a nada su idan muka tara arziki kashi nawa za mu kasa shi muna samun qur'ani samun qur'ani to duk zamantakewa ce da rayuwa da yadda ake gudanar da ita amma fa duk inda aka yi wata doka aka ce aka saba ma qur'ani to mu a wurin musulmi doka qur'ani na sama gare ta misali yanzu a tsarin constitution an ce shekara goma sha takwas su ne shekarun hankali mu a musulunci shekara goma sha biyar ne ba sha takwas ba ne wannan ra'ayin bature ne kuma mu ba mu yadda constitution a wannan wurin ba kuma muna ganin dole ne musulmi mu tashi mu sa a gyara shi domin gyaran shi zai zama na maslaha duk kacce na ce da ake da aurar da 'ya'ya kafin shekaru kaza da sauransu ali mariya duk saboda abin da constitution ya faɗa ne ko constitution nan wasu ne ire-iren mu suka rubuta shi mu ma yau muna iya taruwa mu kuma gyara shi sauraka taƙaice me farkon tambayar sa ilimin shari'a ilimi ne mai kyau wanda a cikinsa za ka karanci ya aka tsara dokokin kasashen musulmi ya aka tsara dokokin kasashen da ba na musulmi ba ya za a yi a gano mai laifi mai laifi wace waɗanne hanyoyi za a bi a kama shi idan an kama shi waɗanne hanyoyi za a hukunta shi sannan ya za a tsara dokoki na masu laifin su kansu so abinda amfanin lauya wanda ya san doka ya san shari'a shi ne yana yi wa a yi kokarin a zalunce ka da haƙƙinka amma in ka ɗauke shi zai zama wakilin kai taimake ka so da ka ilimin lo ilimi ne mai kyau kuma baya da illa amma fa akwai illa tattare da masu karatun shi idan kai da niyya mai kyau za ka zanna kwarai idan ka zan mugu za ka zauna kana kare azzalumi Allah ta alaihi wa kulli lil khasima wato ya je ya ta'addanci ya saci dukiyoyi na al'umma ya boye ya dauko kalauye kuma kana kare sa kai ma azzalumi ne mutum ya ta'addanci ya fada gidan wani ya yi fyaɗe an kama shi ka zo kana kariyarsa kaga kai ma ɗan ta'adda ne so a takaice lauya musulmi amintacce mutumin kwarai ne mutumin kirki ne kuma karatun da ya yi karatu ne mai amfani ga musulunci da musulmi akwai sauran lokaci malam don Allah menene hukuncin saka tafsirin da mace take yi hmm, a media tafsirin da mace take fassara Allah ya saka malam da da plus wannan zai dogara ga maganan menene hukuncin muryar mace mafi rinjayen maganan malamai ita ce murya mace ba al'aura ba ce saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci mace ke zuwa ta tsaya can ta yi tambaya maza suna jinta wani lokaci ma wani zai ta fuskar ta ce tana da bille ga da fuskar ta ya gani kenan wani yana cewa hujjojin mala albani na cani kadi duk da yake ana yin sa a zamanin annabi ba wajibi bane don akwai wanda bai tilasta ba su yin ba to murya mace idan ba ta kasance mai ja zuwa ga fitina ba babu laifi a karantar ai amfani da wajen karantar ai eh kwarai da gaske eh, mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya magana cikin alqur'ani cewa kada su sassauta murya irin sassautawar wadda za ta sa mai matsala cikin zuciyarsa ya kwaɗayi zuwa gare shi haka idan malama mai tafsiri ba ran faɗa murya take ta zafafa ta ta yi daɗi ta gyara ta ba babu lahi a sanya tafsirin ta gari biyu bisa ga mafi rinjaye wasu malamai Allah masu lalata Muhammad da Malalim Muhammad kuma su laifa Alali Ibrahim da Kabiru Majid Mubarak Alam Muhammad da Malalim Muhammad kuma ba wa rasu Alali Ibrahim da Kabiru Majid Allah masu lalata da kashe fi kamata ulubi bai nuna mai da mafiyatin. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تحفظنا ولا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين